Yeah. فقلوبنا أضعف البائس الفقير ثم يقضون فترا وليقرهم وليقرهم إليه العميق ذلك الذي يعبدون ولا تزال جمعين له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا مثل عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك بالله فلا من السماء فتمطره الطير أو تهويه في مكان سريع ذلك ومن يعظم شعائر فإنها من القلوب لكم فيها منافع إلى أجل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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ‘Yan uwa masu albarka bayan Allah da suka haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah da nagartattun niyoyi insha Allah domin nagartar littafin Allah. a su ta neman yardar Allah. Sannan ba gaisuwar musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaban tafsirinmu a cikin suratul hajji a maraicen wannan rana ta Juma'a. goma sha bakwai ga watan Ramadan na wannan shekarar hijira mai lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. In za a iya tunawa jiya mun shigo aikin hajji tsindin kamar yadda zuwa cikin wannan sura mai albarka, sura da ake saɓani tsakanin kasancewa da ta sauka sabon hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma bayan hijira. inda Allah madaukin sarki ya umarci annabi Ibrahim uban annabawa na biyu da cewa lallai yayi shela yayi gangamin gamaza na duniya baki daya ya gayyato ya tattaro ya shawo akalar bayan Allah tun daga wancan lokacin har ƙasa ta nade cewa a taho a yi wannan gagarumar ibada wadda Allah ya shar'anta ta a matsayin ɗaya daga cikin manyan alamomin kaɗaituwar al'umma bayan Allah akan addini ɗaya akan aƙida guda bisa manufa ɗaya. A nahiyoyi daban-daban na duniya, a ɓangarori daban-daban na duniya mabambantan yaruka da al'adu da ɗabi'u amma su zo lokaci ɗaya a guri ɗaya da lafazi iri ɗaya da niyya guda ɗaya don neman yardar ubangiji ɗaya jalla wa'ala saboda fafutatar yadda Allah ta'ala ya tattara su a bisa manufa guda a wannan wuri da duk waɗanda suka samu iko to kuma ya kai su masauki guda ranar tashin alkiyama annabi ibrahim alayhi salam yayi wannan kiran wa azzim fil nas bil hajj atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amin yayi wannan kiran kuma tabbas bayan Allah sun ansa musamman masu rabo na su halarci wannan gagarumin aiki wannan irin ziyara ta duniya baki ɗaya wadda take maimaituwa sau ɗaya tal a shekara kuma Allah ya shiga lissafawa ko ƙirgawa manufofin yin wannan aikin hajji wanda manufofi ne waɗansu na duniyan nan ne domin za a haɗu idan an haɗu za a samu shakuwa idan an samu shakuwa za a yi musayar ra'ayoyi musamman ɓangaren abin da ya shahi harkar kasuwanci da waɗansu sana'o'i na hannu ko na binciken al'amuran ni'ima ta dukiya wanda Allah ya birne a ƙasa a ɓangarori daban-daban daga nan zai ga wata alaƙa ta cinikayya ta kullu wanda za a ci gaba da yinta watakila har komawa ga Allah kuma ta yiwa masa ga ƙasa da ƙasa wanda wakilansu suka haɗu a wannan wuri ya zama sanadiyar kunnuwar wata alaƙa kyakkyawa ta siyasar duniya kuma don tabbatar da kaɗaitar wannan al'umma ɗin ummatan wahidatan dukkan wa'annan al'umman suka taru sai ka ga limaminsu ɗaya ne tal shine limamin da zai ja sallah a yi ta a haɗa a jam'i tsakanin Azuhur da la'azar a farkon lokacin azahar a haɗa su a matsayin ƙasar ƙarƙashin limami guda inda zai nausa wata irin ba, mai zaman kanta wadda ta shafi duniyar musulmi harkar addininsu harkar aƙidarsu harkar siyasarsu harkar education nasu harkar al'amuran tsaro zai ƙunsa duk a cikin wannan hudubar domin yana yin magana ne da duniya baki ɗaya shine liyashhadu manafi'a lahum domin su halarci waɗansu abeban amfani wanda Allah kaɗai san iyakarsu shi sa ya kawo su ga su a jam'i amma kuma ya kawo su na kira domin sai dai ka iya tuna abin da za ka iya tuna amfani ko yawansa ko adadinsa amma yawan shi dai yawan shi Allah kaɗai ya san irin amfanuwar da musulmi mahajjata suke yi a lokacin da suka faɗo lokacin aikin hajji sannan abu na biyu ko hikima ta biyu wa yarfurusmallah saboda su ambaci sunan Allah su ce bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minna a lokacin suke yanka dabbobin hadayarsu har zuwa fidiyarsu wata tara sakamakon wani kwarya-kwaryar eh, laifi da alhaji wanda bai kai ga ɓata masa hajji ba sai aka sanya mashi wannan tarar domin ya ɗora wannan hajjin nasa ya zama cikakke da izinin Allah sannan waɗannan kwanakin kuma su ne dai kwanakin da za a yi yanka na layya sai ya zama wasu kwanaki ne da suka game dukkan musulmin duniya akan wata ibada wata ke tsararriya saboda hikima ta ubangiji da wa'anda suka tafi aikin haji da wanda ba su tafi aikin haji ba masu iko masu zarafi masu hali to duk an shar'anta musu shan lagwada a cikin wannan kwanaki da yawan ambatan Allah da farin ciki da murna wannan amma wanda ba su da ikon yin yankan a wayannan ranakun suna cikin farin ciki gaba daya wani aiki sai Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce in kun yanka wayannan dabbobin na hadaya da kuma layya min minha sai ku ci daga ciki gurgudan bukatar ku wa imul ba isal faqir sannan ku ciyar da talaka mabukaci wani ɓangare na wannan yankan na sai ya zama gaba ɗaya da masu hannu da shuni da masu tagumi duka an yi tarayya wajen korar yunwa a wannan rana sannan kuma an yi tarayya wajen gagarumin farin ciki ci gaban bayani dangane da hikimomin shar'anta aikin hajji bayan mun ji abin da ya shafi duniya da farin ciki da murna da taya juna wato lale marhaban masha Allah da korar yunwa a wannan rana to bangaren abin da ya shafi tsarki irin na zuci kuma nagartar zuciya kyautatuwan niyya nufin Allah da aiki sai Allah ya ce وليقضوا ثم ليقضوا تفسهم ثم ليقضوا تفسهم sannan kuma dan su kakkaɓe ƙazantarsu su wanke wato zukatansu su tsarkake niyoyinsu su cika da ikhlasi don neman samun yardar Allah abu na gaba kuma sun hikima sha'anta aikin haji waliyufu nuzurahum ko waliyufu nuzurahum don su cika bakance da suka yi ma Allah ga wanda suka yi bakancan za ga wani saboda tsabar wato ɗamfaruwar zuciyar shiga Ubangiji idan ya samu wannan dama to zai yi wani nazaru zai yi wani alwashi cewa idan Allah ya ba shi iko ya kai wa'annan kwanakin ko Allah ya ba shi iko ya isa wannan wuri zai yi kaza don neman yardar Allah zai yi kaza don neman yardar Allah cikin abubuwan da Allah ta'ala ya shar'anta sannan abu na gaba waliya tsawafu bil baitil atiqi domin su yi tsawafin wannan ya daki wanda yake yantacce daki yantacce akwai hikimomi daga malamai da suke fahimtar na daga cikin dalilin da yasa Allah ta'ala ya kira wannan ɗaki nasa fi, wato ɗaki ne yantacce ɗaki ne daɗaɗɗe ɗaki ne wanda aka kafa ya zama jagoran ɗakunan Allah gaba ɗaya idan ka ce al'atik yana nufin nisa to wanda ke gurin fa su kaga a kusa yake a gare su in ka ce yantacce ɗin to da yana ƙarƙashin bautar wani ne yana ƙarƙashin kulawar wani ne a'a kowane lokaci wannan ɗaki yana ƙarƙashin kulawar ubangijinsa ne subhanahu wata'ala yana yiwa da aka ce yantacce ana nufin Allah ya kare ɗakin daga mallakar wani mashiriki ko wani azulgumin azzalimi ko wani kafiri kuma tun daga sanda Allah ya tsara shi har ƙasa ta nade malamai da dama sun yi wayannan maganganun an ce abdullahi ɗan abbas turjuman alquran radiyallahu ta'ala anhuma ya ce summiya atiqan an kira wannan ɗaki na ka'aba da atiq me hikima ita li anna allah a'ataqahum min tasallul jababira domin allah ya yanta wannan ɗakin daga rinjaya ko mamaya ta aljababira ‘yan mulkin kama karya, ‘yan mulkin mallaka, wannan ɗakin da aka tsira shi a wannan garin, shi garin kansa ya ci albarkacin ɗakin. Ɗakin ya fi ƙarfin wani mai mamaya ya zo ya mamaye ɗakin, ya kwace ikon gudanar ɗakin daga hannun musulmi masu tauri da Allah. Abdullahi ɗan Abba ce shi ne dalilin da ya sa aka raɗa mu wannan daki suna albaitul atiq ite bakam min jabbarin sara ilayhi yahdumahu fa mana'ahu Allah ta'ala min sautari ake samun wani kangarare wani tasir gumin wanda duniya ma wato a daurin ko kuma ma gata ta daga shi sama ta kai shi sai ya yunkura ya tafi dan ya rukuza ɗakin sai Allah ta'ala ya hana shi samun sa kamar da muka sani cikin iskar Abraha wanda ya tattara bataliya saboda kasaita da isar mulki ana yaƙi ne akan dawaki galibi da raƙuma shi gogan nasa da giwaye yake yaƙi sojojinsa kan giwaye ta yadda ba wani zartan da ko wata gwamnati mai kaifi da za ta yi dantana gida ya yaki amma Allah ta'ala yana na yana kallon shi da aka tashi fatattaka sarari da manya-manyan zaratan sojojin na shi ba a ko halaka wani harsashi baya ɗaya ba a'a tsuntsaye kawai aka sa daga sama suna jewa masu duwatsu tsakon kwani daga wuta idan aka seto sojan abraha da shi kansa abraham da giwar da suke kai in tsakuwa ta zo ta fasa kan wannan sojan ta ruguza gawar shi ta kwalle mace shi sai ta yi destroying giwar ta gaba ɗaya sai ta koma inda aka shiro ta ba tare da wani abu ya same ta sai da aka halakar da su gaba ɗaya kamar da muka ji a cikin waɗansu surori na alkurani eh, suratul fili da suratu quraish duk mun ji wannan bayanan wannan yana nuna eh lalle wannan fasara ta Abdullahi dan Abbas lalle fasara ce da tabbas za ta iya shiga ƙarƙashin wannan mahalli Mujahid dan hayya ɗaya daga cikin Abdullahi ah, almajiran Abdullahi dan Abbas ce an kira ɗakin nan al'atik ne li'annahu lam yumlak saboda ba a taɓa mallaka shi ba da ɗai a tarihin ɗakin bai taɓa tsintar kansa a ƙarƙashin mamayar waɗanda ba musulmi ba kaga ba kamar baitul maqdis ba baitul maqdis hatta maganar da muke yanzu yana ƙarƙashin kulawar yahudawa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gaggauta ƴan toshe dawo ƙarƙashin musulmi Allah ta'ala ya sa haka wakila yace kuma ana cewa ma'anar albaitul atiq shine albaitul kari ɗaki ne wanda yake damuna uwa albarka haka ɗaki yake kenan ma'anar baitun shi shine baitun karim ɗakin da karamcinsa da al'airansa da zamowar washi wani gata wurin natsuwa ga bayan Allah wannan baya baya dare da rana rani da damuna bare da bana da koyaushe cikin albarka yake shi yasa babu lokaci kwaya ɗaya da za ka ga ba a zagaye wannan ɗaki ko dare ko rana kai bacci ka farka za ka gama suna ta ɗawafi, sanda ka farka ko ko ka gaji in dawafin kake yi lokacin wani shigo nan zai fara babu dare babu rana kowane lokaci ba rani babu damuwa ba yadda za a yi a nuno maka ɗakin ba ka ganta ita kadai wai ba a ɗawafinta a sa'ad da ka gani wannan ba zai yi ba to kaga in an fassara baitun hadid da baitun karim wannan fassara ma kaga ta samu shiga insha Allah saboda haka wannan ɗaki ɗaki ne na musamman ɗaki ne irinsa guda ɗaya a duniyar musulmi baki da da duniyar ita kanta duniya da aka aje shi a makka Allah ya kira ta ummul qur'an domin wurin wato ya zama wanda duk inda ka fito a duniya komai ci gaban yanki ko komai karfafar civilization da kuke takama idan ka shigo makka ka shigo ɗakin ka'aba sai ka zama ba ƙauye ka daga kai kana kallo hula gare kama har sai ta faɗo saboda kana ganin abin ban al'ajabi wani abu da zai baka sha'awa duk irin ci gaba da sakabar da gani a gurin musulmi ne suka zana su suka gina su suka jagoranta su suke gudanar da rayuwar wurin da tsabtarsa kowane lokaci ma'aikata ne mabambanta daban-daban kowa fanninsa daban ta ɓangaren tsafta musamman uwa uba ta ɓangaren tsaro uwa uba ta bangaren sa natsuwa a cikin zukatan maziyarta kowa ya shigo cikin kwanciyar hankali ba tare da yana jin bangare kaza na tsuwa ne banda iri-irin shi ba a'a duk inda ka samu damar shiga za su je ibada ka babu mai cewa shi nan ba wurin ka bane sai dai irin in wani ya riga ka aje da duma su ta musamman to wannan ya riga ka kama wuri kenan amma in ba dan haka ba a ce wai nan banda irin ku nan na suwana ne ba dai a wannan wurin ba kamar yadda muka ji aya jiya ta gaya mana cewa Allah ya sanya wurin ya zama wurin daidaito ga kowa da kowa da 'yan gari da baki duk baki Allah ya taimake mu ya ba mu yukon zuwa wannan wuri da kuma karɓa mana mu. Bisa Allah ya ce zalika wa man yu'azzim hurumat Allah. Na'am. kafin fassara wannan aya muna amfani da wannan dama mu kaddamar da lale marhabin ga babban daraktan agaji na wannan jihar ta Naija wanda gashi tare da mu kamar da kuke gani da shi tawagarsa sun kawo mana ziyara domin nuna goyon baya da ƙarfafa zuciya da nuna ana tare da wannan aiki da muke yi mu da muka zo daga garuruwan da aka gayyato mu da kuma ku da kuka shirya wannan irin majalisi mai albarka mai girma da rantar jiha muna maka lale marhaban da kai da tawazarka kuma muna bayyana muku farin cikin ganin ku da tare da mu mun ji daɗi kwarai mun ji daɗi mun yi murna muna yi muku addu'a Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi yadda kuka nuna yan uwantaka ta addini kuka girmama littafin Allah kuka nuko gari tun daga garin Suleja kuka tsallako duk da rashin kyan hanyar nan domin ku jaddada goyon baya ku jaddada yan umantaka muna fata Allah ya tara mu da mu da ku ya kai mu gidan rahama ranar tashin alkiyama kuma Allah ya karbi ibadojin mu ya karbi ayyukan mu dafa ku zo lafiya Allah ta'ala ya sa ku koma lafiya kuma Allah ya ba da ladan irin wannan ziyara mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ce zalika wancan al'amarin da kuka ji ko wancan bayanin da kuka ji to haka yake babu canji tsori akan haka wa mai yu'azzim hurmatillah duk wanda ya girmama ai abubuwa na alfarma na ubangiji wata ala. abubuwan alfarma anan ana nufin ayyukan da Allah ya shar'anta musamman masu dangantaka da aikin hajjin da ake bayani waɗanda baya halatta a yi rikonsa kainar tashi da su baya halatta a yi sakaci da su baya halatta a yi wasa da su to duk wanda ya kalle su da girma ya kalle su da daraja ya kamba masu kamar da Allah ta'ala shi ma ya girma masu to fa huwa khairul lahu da rabbi wannan shine alkhairi a gare shi wajen ubangijinsa ma'ana ya kai bantansa ya zama mutumin kirki yana son abin da Allah ke so yana girmama abin da Allah ke girmamawa wannan shi ne alheri a wurin shi tun anan wato a tun anan duniya haka nan kuma wajen ubangijin san an koma lahira sannan Allah ya dora ya ci gaba da bayanin da ya shafi aikin nan Ya ce wa uhin lakum al'am an halatta muku yanka dabbar da ake kira al'am jam'u wato dabbobi wanda suke na gida an halatta muku ku ci naman su akalan ba da zab an halatta muku cin naman su bayan an yanka kamar da je muka fara bayani cikin dabbobin na ina ni'ima akwai waɗanda shari'a ta ce soke su ake yi a wuya wannan su shi ne yankan su a shar'ance da za a kayan da su a yanka su kamar yadda ya halatta a yanka waɗansu da ba su ba to sun haramta ba za a ci ba akwai kuma waɗanda su kuma danne su ake yi a yanka su kuma da za a soke su irin yadda ake soke waɗancan aka soke su har suka mutu da su kuma ba za a ci ba sun haramta akwai kuma waɗanda suke ɗaukar nau'in biyu duka in an soke za a ci in an yanka za a ci kamar shanu duk nau'o'in shanu suna da wurin da ake soke su irin yadda ake soke raƙumi in soke sun haka ya halatta in yanka su aka ya halatta saboda su suna ɗaukar nau'in yankan guda biyu amma raƙuma jinsin su gaba ɗaya sai dai a soke ba a yankawa sannan alghanam awaki da tumaki su kuma gaba ɗaya yanka su ake idan an soke su an fata nama ba za a ci ba wannan duka da yankan hadaya da yankan fidya da yankan layya da yankan suna da duka duk abin da ake na yankawa don a ci to raƙuma soke su ake yi shanu ana iya sokewa ana iya yankawa awaki yanka su kada ake ba a soke su sau da haka Allah ya halatta muku cin naman wa'annan dabbobin na ni'ima ku ci naman su amma bayan an yanka illa ma yujla alaikum idan ka ɗauke wa'anda ake karanta muku cewa ba sa cikin waɗanda aka halatta muku kuci kamar waɗanda iri shine inda muka wuto aya da ke cewa hurriman alaikumul maitatu waddam wa lahamul khinzir wa ma uhilla bihi li in ba irin wannan ba an gane ko to duk dabbar da aka yanka cikin wannan dabbobi na ni'ima guda nau'i guda uku kenan eh, zuwa hudu raƙuma shanu awaki da tumaki to duk wanda aka yanka yanka irin na shari'a halas ne a ci namansa halas ne a amfani da fatarsa halas ne a amfani da sauran abubuwan da ake amfana da su daga dabbar da aka yanka Allah ta'ala ya sa mu dace ya Allah mun gode da wannan ni'imomi da kake ta mana jeri jeri iri iri mu yi kisan kai mu samu lada ko mu ci daɗi ko ba haka bane ai dabba tana so ta rayu ita ma tana so ta ji daɗin rayuwar duniya ta wanke goma ta sa biyar a kawo mata abinci ta ci a kawo mata ruwa ta sha a nemo likita ya duba lafiyar da don ta ƙara nagarta amma kawai ɗan adam zai ya samo ta ya lallama ya danne ta ƙasa har ya ɗaɗɗaure ƙafafuwan don ya samu natsuwa lokacin da yanka kar ta tashi tafi ƙarfinsa ya yanka ta kuma ya samu lada sannan ya samu abinci masha Allah Allah mun gode an gane ko Allah ya ce fajjitani rijsa min al-awtan saboda haka wannan goma sharar ta arziki da Allah ta'ala ya mako to ku kuwa ku nisanci datti na daga gumaka duk wanda ake bauta ma ba Allah ba to ku nisance shi ko an girke shi a fili ne ana ganinsa ko ƙudurta shi ake a zuci gaba ɗaya ku jaye ku da zukatan ku game da wannan ai ijtanibu ibadataha ku nisanci bautar gumaka bautar waɗanda ba Allah ba gaba ɗaya da mutane da mala'iku da aljanu da dabbobi da itatuwa da duwatsu da duk abin da ake ganin al'armarsa har a kai ga bautata mashi ta hanyar gabatar shi da bukatu ko neman ya ba da wani amfani neman ya yi dafa'i ko neman ya yi jalabi duka wannan haramun ne a mataki na ɗaya na abubuwan da Allah ta'ala ya haramta na haka ku nisanci shirka ku nisanci haɗa Allah da wani sannan Allah ya ce wajen ta nebo ƙaular zuri kuma ku nisanci maganar ƙarya kar ka yadda ka ce ka sani alhali ba ka sani ba ka gani alhali ba gani ba an yi alhali ba ai ba ba ai ba ka ce an yi ka nisanci wannan inji ubangiji hannun wata alkalamul munharif maganar take karkatacciya maganar da ba daidai ba maganar da take ba miƙaƙƙiya ba lalle ku nisanci maganar zur shaida zur shaida ƙarya da zur qarinatul lishirk ya yace ita da zur abokiyar tahiya ce da shirka ya ne da ƙanuwa? ko masauki ne za su kai wanda duk ya dimancin su ya ƙi jin gargadin Allah ya ƙi jin tuba ya ƙi yin tuba al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisin Jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekarar da aka bude garin Makka ana shekarar da makka gaba ɗaya da shugabanninta da waɗanda ke ciki suka yi saranda wa da'awar tauhidi bisa jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ba da kai a wannan shekarar ne shi Jabir dan Abdullahi yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan maganar a Makka me yace yace inna Allah wa rasulahu harrama bai alhamr walmaitati walkhinzir walasnam hakika Allah da manzansa ya haramta cinikin giya tun wani abu mai sa maye kunga tun a wancan lokacin akwai wanda suka hannu suka bari suka gyara tsakaninsu da ubangiji Allah ta'ala ya ba su ladan da har ma sa'ad da suka munana duk Allah ya rikidar da shi ya mai shi kyakkyawa ya masu gata akwai wanda har yanzu ana fafatawa da su suna nan tsaye kai da fata sai sun ruguza ni'imar hankali da Allah ta'ala ya masu wadda da ita Allah ya bibita su akan dabbobi ta hanyar shan kayan maye ‘yan uwa ku ƙara sa ido sosai game da ‘ya'yanku Lallai ku rika sanin ina ɗiyanku suke shiga ina ɗayan suke fita su wane ne abokansu a ina suke furɗa ina suke hira musamman cikin dare shin kuna ganin su suna walwala tsakankanin mutane ya koko suna wasan buya lalle ku tabbatar da ina suke shiga ina suke fita domin nan kayan mayan galibi ba a kan titi ake mu'amala da zuma sai an koma lungu kaga komawa lungun kaɗai ta fassara ashe mugun aiki ne mugu aiki ne ran nan mun kai mai yin ziyara cikin maganganun da yake mana lallai eh, a ja hankalin iyayen yara su taimaka musu wajen samun al'umma ta gari a fara tun daga gida ku ne makarantun 'ya'yanku na farko kuma ku ne hukumomin 'ya'yanku na farko ku ne ƴan sandan ƴaƴanku ku ne kotun ƴaƴanku ku ne kurkukun ƴaƴanku na farko ku yi yakar iyawan kar kawai tunanin ka kai dai kai ta kirga ƴaƴa wani an ce ƴaƴan shi nawa sai ya ɗauko kalkuleta Me ma san adadin su ba amma ina suke kwana ina suke tashi zuwa ya abokan su mai cin su mai sha sun bai sani ba kuma irin wannan sakacin an daɗe ana yi musamman mu a cikin musulmi ma har ma aka mai da shi kamar addini ana yaye yaro shekara ɗaya shekara biyu sai a kai shi gabas wai gabas me ya tafi sai a ce ya tafi koyan ƙur'ani a'a to eh tabbas koyan ƙur'ani babu abin da ya kai shi muhimmanci amma a ina yana yake kwana ka tanada masa abinci ka haɗa shi da shi ina suturarsa ta jikinsa da ya tafi da ita ɗaya ko biyu za ta tsoho za ta kare in ta kare ya wata hanya ka shirya mai inda zai canza wata ta halar shin ma ka haɗa shi da kuɗin sabili da zai rika yin wanka ta tanada masa abeban kiwon lafiya domin ya zama da lafiyarsa ta jiki da lafiyarsa ta kwakwala duka lafiya ɗau ka tanada mashi wannan a'a wai aikin Allah ya tafi ya tafi sabilin lahi anya alhamdulillah wannan hanyar ta fara canzawa saboda wayar da kai na malaman sunna da suke yi ba kakauta ba dare ba rana galibi yanzu an bugu da makarantu tunanin sai ta kai ɗanka wani gari ma ba da zama inda duk kake in dai an ba shi kula sha Allah zai karatu kusan yanzu ba mu wani gari musamman da ya kai kamar wannan garin ko kasan wannan garin rabin rabin wannan garin da za ka tarar babu makarantu islamiyya na karkatu wanda 'ya'yanmu na haddace alkur'ani a wajen suna tare da iyayensu ana ci da su ana sha da su gurbadan karfin gidan sannan uwa uba an kula da tarbiyyarsu to a ƙara himma aiki ne da ba a gama kuma ba a ƙarewa to da ka yi ta yi kuma yana cin haƙoƙinsu a kanmu lallai mu ga sauke musu wannan haƙƙin iyakar iyawarmu. in ya zama mutumin kirki ba shi kadai za a yi ta yabo ba shi kadai za a yi ta ma'addu'a ba wallahi haɗa kai da ta kasa ta tsare har ya zama yadda ake fata alhamdulillah cikin abin da Yesu ne yake gaya mana yake cewa tarbiya ta musulunci ita ce tarbiya ita domin yanzu kun ga cikin wannan watan ita wallahi mun samu sauki mu yan sanda muna samun sauki yanzu ba mu fuskantar kalubalen rikita rikita a kawo wannan kes ba a gama ba wasu su shigo wannan ya shigo ya ce wannan yanzu duk daga shigo ramadan hadisi nan na da yake ana daura shelanu domin a aikace muke ganin haka sai mutum ya zo ofis zauna ya ci gyangyaɗi wannan ai shaida ce mai kyau aka yi ma addinin musulunci to amma ko kana da kyau sai ka tsara da wanka domin musuluncin mu ne wakilansa shi musulunci baya magana musulunci baya daga bulala da kan ka musulunci baya dasa mai laifi ya ce ya yi mashi haɗi da kanshi mu ne wakilan musuluncin mu uwaye mu ne za mu wakilci musuluncin wajen saka tarbiyyar musuluncin a aikace mu ga ana yin ta daidai wa daidai saboda haka a lura da wannan ya ce tun daga wannan shekara tun daga wannan rana annabi ya haramta cinikin ai abubuwa masu sanya maye ya hana cinikin mushe dabba da ta mutu hata an ka aka kawai ta fada ta mutu ko wani abu mai fadowa ya fado mata ko mota ka kaɗe ta ta mutu ta dai mushe haka nan shi alhanzir shi kan koma yana laye. an hana musulmi ya mallaki alhanzir da sunan ɗaya daga cikin hanyoyin sana'arsa da zai arziki da su mallaka alhanzir ma gaba ɗaya haramun shi a cikin wato a musulunci an gane ko haramun ne a ganga kana kiwon Ah, aladu ma magana ce ai wato suna kawo riba ne in ka kai su kudancin ƙasar nan sai yadda ka yanke farashi wannan farashin na a wurinsa haramun ne gaba ɗaya kudinsu haramun ne mallakar su haramun ne sannan tun a wannan shekara ya haramta gumaka cinikin gumaka a ɗauke su ana talla haramun ne tun daga wannan lokaci wakila ya rasulullah aka ce ahya manzo Allah a ra'aita shuhumal maita to naji shi mushe haramun ne gaba daya to amma ai yana da kitse yadda za mu iya fedewa kafin mu kai shi juji ko bola ko mai gini mu wannan man nasa ana amfani da shi waɗansu wurare da dama to yanzu har shi wannan kitsan nasa shi ma ya haramta ko ko me matsayinsa Fa'inaha, innaha yudla biha wannan kitsan na dabbobi shine ake shafa ma jirgin ruwa sai da idan an dalaye kasan jirgin ruwa da shi aka jefa a cikin ruwan to wannan katakon ba zai rube nan da nan ya tsatsa jirgin ya lalace ko kuma ruwan ya riga tsatsowa yana shigo cikin jirgin in an sa wannan an dalaye shi an shafe shi to haka yana da cikin amfaninsa sannan wayo da hannu bin jihar kuma fatu wanda ake amfani da su su ma idan an sa masa wannan kitsan to za su yi tafshi a ci gaba da amfani da su wasu an yi lokacin da su wayannan fatin na dabbobi sutura ce daga cikin surutu suturin 'ya'yan adam ni kana da yake ɗan ƙauye ne can inda na taso muna yara mun taso mun ga lokacin da mutane ke ɗaura fatar akuya an gane ko taure bayan an jeme ta to ita ake walki da ita a ɗaure ita ce madadin wando yanzu madadin riga kuma wannan da kuke ka tana shan ado da kwado da linzami to wata fata ce ta biga mai hali mai hali zai iya mallakar guda biyu ɗaya ya ɗaure a kungurinsa ya tare al'aurarsa ta gaba ko da can baya tuwa na waje an dai yi sutura sai a ci gaba da shiga kasuwa da harkokin rayuwa ni na taso na yaro na ga wannan da ido na sannan kamar da ce wanda ya kai yana da arziki har zai mallaki guda biyu to ɗayar kuma ita kuma za a yafa ta ne a nan gadon baya amma nan ƙirjinsa duk waje yake to alhajin wancan lokacin kenan shi hai Allah ya mallaka mai guda biyu to idan suka sha iska an fita an yi kataniya faɗi can faɗi gona kiwo da sauran abubuwan da ya rayuwa kaga zuwa yamma za su yi ƙarfi man sai ya tsotse ya ƙafe gobe akwai buƙatar a sake shafawa don ya ɗan yi taushi don a ci gaba da amfani da to yanzu duk wannan amfanin muna yi da su to ya za mu kenan shi kitsan tunda ba mun ɗebo shi ne don mu ci ba mun ɗebo don wa'annan bukatun ne a yaya matsayinsa ba wannan ne kaɗai amfanin kitsan ba ya ce suka tambaye manzan Allah wa bi bihanna wa bi hanna har wayo mutane na ɗaukar a matsayin fitillu da na a kunna su ma irin wayannan fitilun mun taso mun ga sa'ad da ake amfani da su wato arziki bai dade da bayyana a hannun mutane ba bai dade da bayyana ba ran na yi muku bayanin na yi wayo lokacin da ake biyan aikin hajji naira ɗari biyu da arba'in ɗari biyu da arba'in kuna ta mamaki ta gaba lokaci ne mai nisa ba ta ce fan ɗari da fan goma sha biyu fan ɗari da fan goma sha biyu haka ake biyan kuɗin aikin hajji gaba ɗaya kuma a baka canjin mu da daloli a ciki ko riyar le na saudiya har ka gama aikin hajjin daga dawo da ne lafiya ba ka da matsala arziki bai daɗe bayyana hannun jama'a kuma daga bayyanarsa sa ne fitintunu suke ta taruwa suke ta nunkuwa daga bayyanar arziki ne zukata suka rika koma kan arzikin sai ya zama ga arzikin na haɓaka yana bunƙasa amma kuma kwalamarsa na karuwa a zuci wanda ka samu kare na na gaba kake hari shi za ake samu competition Shi ne abin da ya kawo mu har hazar yanzu har ya zama mutum ma ya zama haja a kama shi a garkuwa da shi a ciniki don mai don a samu kuɗi don Allah ka tambaye mai ankar kuɗin can wani riba yake ci da wannan kuɗin me ya amfanin kuɗin a gurinsa wata morewa ya da kuɗin ba wani amfani kawai zuciya ce ta mutu ta lalace shi dai ya dai tara ya dai tara ya tara haka nan wanda ya wuce kuɗin ta biro shi wacce morewa zai makurin ka wabta ka je kasashen waje ka je ka aji da Allah mai kan wuran da yi tafi ka ci ba ka yi sutura ka gina gidan kwana ka sai motar hawa ka yi aure bayan wannan kuma ka gaya min amfanin kudin a gurin ka duk wannan da ka tara sannan ga hisabi alhakumut takasir hatta zurtumul maqadir ألهاكم التكاثر حتى ai misali ne kawai muka kawo irin yadda ake hauma hauma da yaya da kanan wani da tsere da rige-rige wajen tara abin duniya har mutum bai tara abin da bai san amfanin zama a wuri kuma mutum bai wari bai dawo cikin hayyacinsa ba yana nan cikin wannan hawa muhammar yaki halal ke haram hatta zurtumul maqabir hakuka mu kaga an mutu duka kenan gaba an halaka ka tara ka je ai maka hisabi baka more ba ka bar ko su ci halal magadanka su ci halal ba abin da yana ne kai ka ga wannan dukiya ta haram ce kai ta shafa ni ubana ne ya mutu ya bar mu ba haram bane ni a wurina ba abin da ya dame ni ubana ne na musulmi ya mutu ya bari da haka ni halak halak malak da san shi da su wanda kiri kuma lokacin ko gina masallaci kai mai da dai ba shi ce a gina ba kai ne za ka samu lamin ginin masallaci ba shi ba jama'a haka ne kuma haka ne ni dai malaman garinmu haka suka karantar da ni yawwa to kuna jin tambayar da suke wa manzon Allah baya tabbatar da haramcin cin naman mushe suka ce to ga irin amfanin da ake da kitse fa qala sai annabi ce la ya ah, ku daina huwa haram shi ma kitsan nan mushe haram ne a bashi kawai ba wata dabara ya haramta eh, ya haramta amma akwai abin da aka togace idan kana da bukata da shi na mushe ka iya ɗibasa kamar da shari'a ta ce shine fata za ka iya feɗewa ka yaɗe fata ɗin ka je ka mene ne yake ta a je a jeme ta to ana iya amfani da ita a wuraren bukatun amfani da ita saboda hadisin ayyuma ihabin ga faqat tahura duk da akwai yan korabe korabe akan isnadin hadisin amma bisa wai Sallake rijiya da ba ga isnadin hadisin to ya halatta a je mai fatar mushe dan waɗansu abubuwan amfani wallahu a'lam kenan an haramta an haramta a bashi gaba ɗaya kur sun makala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalim قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليه شهومها جملوه ثم باعوه وجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه Allah ya tsine mai hudawa marasa albarka lokacin da Allah ya haramta masu cin kitsan dabbobi ya ce masu haramna alaikun shuhumahuma da ya tabbatar da haramta masu cin kitse na dabbobi jamaluhu sai suka narka shi suka kyauta tashi suka alkinta shi sun ba'uhu sannan suka tafi kasuwa suka sai da shi in kai magana ya ce ai ba ci kai ba an ce an haramta mu ne to mu ba ci kai ba amma sun gyara sun je sun kai kasuwa sun tsayar da aka ba su kuɗin kuma sai suka ci kuɗin suka sai abinci da kuɗin to gaga an gudu ba tsira ba suna ganin zan su ma Allah wayo su dama sun saba irin wannan da aka haramta musu kamun kihi rana asabar sai suka ce to mun yadda amma sai su je ranar lahadi gefen rafin da shi wannan kifin yake yasi wani wata zoba babba su yi wani kwatami babba sai su yi ma ruwan hanya daga can babban lafin yadda zai gangaro shi kuma kifi duk da ya zama hanyar ruwa kaga zai bi to a wannan rana kuma ranar asabar din shi kuma kifin ranar hutawarsa ce don haka suna ka suna walwala sai su yi ta gangarowa nan inda aka tanada an gane idan suka gangaro suka gangaro suka cika sai a je a datse to ran lahadi sai a je a nemo sai a ce ai ran asama aka hara madima yau ko lahadi Allah za a yi mawa yau kai ba bude, an sha fama da shi to Allah ta'ala ya ce hunafa lillahi ghayra mushriki ومن يشرك بالله فقد

ai musulmi na adili na an kulle filin su dini su mi kauya su bauta ma duk wani addini wanda ba musulunci ba zuwa ga addinin Allah na musulunci kuma duk wanda ya shirka da Allah yadda ka san mutumin da ya sulmiyo daga sararin samaniya ne fata khafafuhu tsairu tsuntsaye a nan a hanya wajen wururo shi daga sama zuwa ƙasa suna kyautarsa suna farautarsa ta'quduhu bi sir'a wannan ya fisganan wannan ya fisganan ka ga dai in kana neman kwanciyar hankali gurin wannan ko dugon kwanciyar hankali bai da ita in an bar shi da sunluwa daga saman kan shi ya fita shi hayyacinsa ya yi losing control at all to balna kuma ga tsuntsaye na kai mai rida ko kuma in ba wannan misalin maza na biyu auta hawi bihin rihu ko kuma iska na buga shi nan ta buga shi nan bayan sunluwa daga sama fi makanin sahih a wuri wanda yake mai nisan gaske a jefa ɗan uwa duniya kaga bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali baya cikin hayyacinsa to haka mushriki yake inda Allah duk da ganin yana kaiwa ya komo ya shiga kasuwa ya sai ofis ya je gona ya dawo Allah ya ce a firgice yake cikin rashin kwanciyar hankali yake dan kankanan abu sai ya firgita shi sannan dama an raba shi da Allah sai a ce hannu aka sa maka ka aka yi magabta ne sai ka tashi tsaye saboda aka yi da Allah da zai jika ma al'amarin ya huta ma zuciyarsa a ranka ومن يعظم شعائر Allah, duk wanda ya girmama alamomin addini na Allah fa innaha lalle girmama waɗannan wuraren da Allah ya fitar a matsayin wuraren addinin sa in dabbobin ni'iman ne ya zama an kyautata su an alkinta su an sa sun yi kiba an kiyota su da kyau shi kan shi wannan din nau'i ne na girmama alamomin addinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kyakkyawan sa, kyakkyawan makomarsa lokaci ya riga ya yi don haka za mu dakata a nan musamman saboda abin da ke gabanmu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

Hmm. Allah ya

da tambayi da wani yankin kuma karfi bai da gama da mutane ban kawo mai ziyara kuma karfi bai zo da san musamman da ni yana kokarin ciki na bayan kamar haɗin bayan da kai abura yana kamar haɗin tabarkina har yau ba da alhaji lokuta da ke zaune a jami'a wannan biya da alama da karawa da ma'adarama a gidan wajen kare da gari da zama a wannan kujera shekaru kan biyu harkun allah ya gafata dan kuwa a tsarin shugaba shugaban kwamitin malamai da ke tsallan ne kullum tsabbin da zami da rasa da shiga da yau da su ba da zan shafawa ana nan a kan shi kuma da zan shi ya kamata da gona da kuma da gona da kuma da ake da ake da wasu da kuma da kuma da darakta umarni fa da ke ba ba ina da na ɗauka har ka ba da abin da zan zai da wani ina da na cikin umarni na rayuwar شاء الله المنظور ينفع فإن الإمام يقولون أونا نذكر فالجلة تلقى أونا فإن داونا هذا هذا ما جرى من بعد الله أكبر أن نقول الدول التي تعلم قد أيضا إن شاء الله تهدي da dama masanin gobe za a yi za a ce ba gobe ba ne ke za na haifuwar ta halittu da kuma za mu tsaya a halittu na halittu ta halittu masha da wani da mu kuma da wani biya da ke da dole da damuwa da ke da ke da kuma da ke da ta ala da ke da da kuke ala ya muku wani gobe ya kana da fata a haifu wa mu da yana da ke da ya ala ina gobe ta musamman kai ne ta fi abin da لماذا تعاون المسلمين في الجلوس لدي الله من المسلمين ومن فات على الأشياء من الليل كل وجه من الآية عليهم الله فكر الأول لكن من الحالي وبالتالي لا من المسلمين يسلم إذا أتى لا يقوم سياسيا وعمل الذي أعيد من المسلمين duk wanda ya saba ya ake duniya sai da shi mai amfani da kuma kira ولماذا يستطيع الأرض في كتير؟ قرأت اللي إذا كنت أريد كما تفعل يهرب وماذا يجب أن يحب الشغل ألا يحب كتابة من النعمان كما تفعل الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيما لركن آتتنا جهنيجا نقول يا بري وما حقيقة wannan sako da ka isar da kuma zuwa da kai ya nuna lallai an lura kuma damu da wannan aiki da ake yi don karanta da al'umma a isar da godiya ta ta musamman ga shi shugaban wannan kungiya mai albarka a matakin jihar naija da ma shi shugaban ministan malamai shi mukan yi magana da shi eh, alhamdulillah ta waya kan inda yake na gudanar da irin wannan aikin a jihar plaza shi shugaba na jiha wani al'amarin wato wani karamci da ya mani kun san satin kusan shigowar azumi kaduna mun kan zuba ki daga sassa daban-daban a munasabar samina wanda aka saba yi da wa azumi wannan samina ta tafi da wato kusan hankulan mu mujikin koma gare ta wasu abubuwan da ya kamata a ce mun yi ta mantar da mu musamman ni kaina da na gina darakta shugaba na kasa ya fara ya saba tura mu je mu ke ce, wani su a assignment da shi ya kamata a ce yana wurin ba zai yi ce ba ana cikin tsakiyar seminar nan shugaba ya tuna mu kano ne da na daraka ah, muka tafi muka wakilce muna zaba su da wani masallaci mun dawo cikin wani daren wannan ranar gaba ɗaya duk activities na samina ba mu same shi ba washe gari lasta za a rufe samina sai aka waye gari da rasuwar ah, wani babban jiko a tafiyar kungiya a nan shi muhammad sani abubakar daura wanda shi ma shi ganin shi kuma ya sake kura irin wannan da ga shirginan damuwa suka sa nan mance ban kira shugaban niger state na san da shi ga nan na dawo shi shigo haka ba da na zo ban iya tunawa ba har sai wajen kwana uku kawai zai shugaba ya kira ni eh, malam ka shigo a ta baka yin biza ba na ji duk kunya ta rufe yace to kwantar da hankalinka gufira laka ma ta kaddar min muka wa mata a asara yace muna yi maka fata alheri muna yi addu'o'i masu kyau yace kuma insha Allah in so samu ne zai zo in bai samu zuwa ban Allah ya so da raka agaji yana nan zuwa ko ta tawaga a madadin to gashi yanzu daga bakin daraktan agaji kuna ji an cika wannan alƙawari gaskiya muna godiya da wannan kulawa da ake mana kafin rufe magana da girma daraktan agaji na jiha ka ƙara yi ma 'yan agajin kwanta gora addu'a ta musamman saboda kwazon da suke nuna akan wannan aiki duk motsin da za mu yi dare ko rana da ziyarce-ziyarce wallahi bayan allah nan ni har tausayin su ma nake ji gaba gaba gaba gaba kuma ni ban taba jin wani korafi daga gare su ba da ranta kai ne dama na yi tsini da wannan kalmomin na yabo sai ka zo kai ne su gaba daya a can kai ya kamata mu kaɗi mawa da kai da Allah a ne su addu'a a kare su fata na alkhairi sannan ku kuma na tana da ku ku yan agaji wata kalma da ya faɗa ya yi amfani da matsayinsa ya ce ya yafe ya yafe mana mu da muka yi muku abin da ba daidai ba ya yafe kwanji da haka cikin kuka da wani yi wani kallon na ta ilmi wani abu yana wani ɗan gani gani an yafe mu so da ka a gina a zama fresh mu ci gaba da aikin addinin musulunci don neman ya tara mun gode mai girma da rafta Allah ta Allah ya saka maka na alheri wuraren da kai na mun kana su ziyara Allah ya kai ka lafiya ya amince da kai hanya ya dawo da kai lafiya zan da ga anan Allah ya kaka da alheri wani ba a da kawo wasu da su ma wani goma da an